فما لهم لا يؤمنون to menene ya samu waɗannan kafirai ba sa yin imani da Allah kuma ba sa yin imani da ranar lahira